An haifi sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero a ranar ɗaya ga watan Yulin shekarar 1961 a Kano, kuma shi ne sarkin Kano na goma sha biyar a daular Fulani, inda gwamnatin jihar Kano ta naɗa shi a ranar tara ga watan Maris ɗin shekarar 2020 bayan sauke sarkin Kano na goma sha hudu a daular Fulani Muhammadu Sanusi na biyu a ranar tara ga watan Maris ɗin shekarar 2020. mahaifinsa alhaji ado bayero ya yi sarautar kano daga shekarar 1963 zuwa shekarar 2014 bayan rasuwarsa a ranar 6 ga watan yunin shekarar 2014 alhaji aminu ado bayero shi ne ɗa na biyu ga alhaji ado bayero ya yi karatun alkur'ani mai girma da na fiƙiwa a gidan sarki kuma ya yi makarantar firamare ta ƙofar kudu sannan ya zarce zuwa kwalejin gwamnati ta birnin kudu ya yi digirinsa na farko akan aikin jarida a jami'ar bayero ta nan kano ya kuma yi aikin hidimar ƙasa na shekara guda a gidan talabijin na ƙasa NTA da ke garin Makurda a jihar Benue. Sannan ya tafi makarantar koyon tukin jirgin sama ta Flying College da ke Oakland a jihar California ƙasar Amurka. Alhaji Aminu Ado Bayero ya yi aiki a matsayin jami'in hulɗa da jama'a na kamfanin sufurin jiragen sama na Cabo Air. Sannan daga bisani ya zama injiniya a sashen direbobin jirgin sama. A shekarar 1990 ne sarkin Kano Alhaji Ado Bayero ya nada Aminu Ado Bayero a matsayin ɗan majan Kano hakimin Dala. kafin daga bisani likafarsa ta ɗaga zuwa ɗan buran Kano a cikin watan Oktoba shekarar 1990. A shekarar 1992 ne aka naɗa shi a matsayin turakin Kano, sannan a shekarar 2000 ya zama sarkin dawakin tsakar gida ya kuma taɓa zama shugaban kwamitin shirya hawan daba na fadar sarkin Kano. A shekarar 2014 ne sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya daga likafarsa zuwa wamban Kano kuma hakimin birni. A shekarar 2019 ne gwamnatin jihar Kano ta nada Alhaji Aminu Ado Bayero a matsayin sarkin Bici kuma a ranar tara ga watan Maris ɗin shekarar 2020 gwamnatin Kano ta nada Alhaji Aminu Ado Bayero a matsayin sarkin Kano na goma sha biyar a daular Fulani. Abdulkarim Muhammad Abdulkarim Freedom Radio.